السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد جنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamu yau tara ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1440 kuma yau sha biyu ga watan bakwai miladiya 2019 wannan masallaci namu jami'u Sheikh Talhat Salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako a cikin littafin at-tajrid as-sahih li ahadith al-jami' as-sahih واللفظ العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله كما أن ذي مجلس من ثلاثين هدو من كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فهجة في الحلقة فجلس فيها باب الذي بياني أكن من قعد حيث ينتهي به المجلس شن يزونا عجيب إن وجن زما وجن وجنسا haifu yantahi bihi majlis daidai inda sahu ya kai ko wajen zama ya kai to ka zauna a wajen wa man ra'a kumtatan fil harbati sannan kuma idan mutum ya ga wata kafa wani wuri da aka bari ba a zauna ba fil halka a kawanya ta ilimi jalasa fiha sai je zauna a wajen wannan babi al-imam bukhari rahmatullahi alaihi haka ya kulla shi a cikin sahih bukari kuma ya ambaci hadisi tsara daya a cikin sa shine hadisin da zamu karanta na sayyiduna abu waqid bin laifi radiyallahu ta'ala anhu babin yana bayani ne akan dubban majalisin ilimi ya ya kamata a zauna a majalisin ilimi asali yadda suke shine suna yin halka ne abinda ake ce ma alhalka shine zuri dole kawanya ake yi a zagaye malami shine asali a majalisi na ilimi wannan halkar da ake tana da ladibban zamanta da yadda ya kamata a yi ta a majalisin ilimi to shine na al bukari ya babi me ya kamata mutum ya yi idan ya zo ya tarar da an yi kawanya an yi zobe na ilimi ana ba da karatu to sai mutum ya zauna daidai inda ya samu waje sannan idan ya ga a cikin halkan nan a wannan ƙawanyar ko zoban akwai wani waje da aka bari kafa to sai ya zo ya zauna a wajen bai yi laifi ba Shi shi ne, ne, shi ne, shi ne, babu to ina dalili عن أبي واكد laifi ya الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفرين فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه فأعرض الله عز وجل عنه وأن حديث الإمام مالك رحمة الله عليه يا بسد شيء أتكن الموطأ ناسا a cikin kitabu sala wannan imam al-bukhari ya ambace shi a nan sannan kuma ya ambace shi a wani wurin sau da ya ambace shi a wurare guda biyu sannan imam muslim rahmatullahi alaihi shi ma ya rawaito wannan hadisin kuma duka dai riwayar tana karewa ne ga abu waqidin laifi abu waqidin laifi shine sahabin manzon sama al-harith ibn malik al-harith ibn malik yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta fatu makka shi yasa yake ruwaito bayan an gama fatu makka a shekara ta takwas aka wuce za a tafi hunayin su ne waɗanda suka ga waɗannan mutanen masu bautar bishiyoyi masu bauta ma bishiyoyi suna da wata bishiya da ake ce mata zatu anwa to ya ce sai suka ce يا رسول الله اجعلنا اجعل لنا ذات عنواط كما لهم ذات عنواط ya ma'aikin Allah ka sanya mana mu ma bishe da za mu rika naɗa makaman mu don neman sa'a wata bishiya ce suke ce mata anwa ma buci ana tsanade kaga hauka ke ko ba hauka ba ake yin ta da tsanade to ma bishiyar ta su sunanta zatu anwa sai suka ce ya ma'aikin Allah mu ma ka sanya mana mu zama muna da bishiyar da zamu rika sanya makaman mu tana sa mana tana ba mu sa'a idan aka je aka kalla takobi ko mashi ko eh, ko kibau to duk abin da ya harba ko ya buga ko ya tsara to ba zai kauce ba shine manzo ne ce Allahu akbar innaha sanan ko innaha sunan tattabi'unna sanana man kana qablakum yanzu sama ya kabbar a yake shi ke ba dama hanyoyi ne kuma Allah ya bani labarin cewa a cikin ku sai an samu waɗanda suka bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku laqad qultum kama qala qaum musa li musa ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ko kuma gashi kun ce ne ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaqin to shine abuwa kin laifi wasu kuma malamai suke sunansa al ibn auf ba al ibn malik ba wasu kuma suka ce sunansa auf ibn malik duk wanda ka jani sabani akan sunansa a cikin sahabbai to yana cikin limman shuhiru jikunahum aksara min ishtiharihim bi asma'i wanda suka fi shahara da alkunya sun shi ya fi shahara da shi ya fi shahara da wannan alkunya fiye da sunan su shi sa sai aka sabani a game da sunan nasa ko al-harith ibn malik ko al-harith ibn auf ko auf ibn alharif harith da an ambata mun gane to shi ne sannan al-imam al-bukhari wannan hadisin kadai ya fitar masa shi kadai ne hadisin da al-imam al-bukhari ya ambata na abu waqi' al-layth babu wani hadisi bayan wannan da al-imam al-bukhari ya fitar a sahihin sana'a. sahabi abu waqid bin laifi radiyallahu ya yace an da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi bainama huwa jalisun fil masjid yana zaune a masallaci wannan su ma'ahu mutane sahabbansa suna tare da shi yana karantar da su iz aqbala thalathatu nafari sai wasu mutane guda uku sai suka zo suka fuskanto suka shigo masallaci suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da da sahabbansa in an ce nafar daga uku zuwa goma suna yake ce musu nafar su ne kuma arrahatu hmm? ana cewa arrahatu ana ce musu annafar فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد guda biyu sai suka fito bari su zauna su zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen wa zahaba wahidun shi kuma ɗan kawai sai ya tafi ya shigo masallaci kawai da ya yi ga ya gai ba yayi yi wai ga ya kalla kalla ga ba irin wajen su bane ba abin da ake irin nasu bane qur'ani yake karanta da sunna shi ko ba wajen da zai zauna ba ce na ba dara fa ake ba na ba a waka ba a kiɗa kanzu ba yi wajen zama a nan sai ka shi ƙwala waƙafa ala rasulun lahi sallallahu alaihi su waɗannan da suka ba tafi ba sai suka tsaya a tsaye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne waƙafa suna duba doje fa amma a haduhuma fa ra'a furjatan fil halqati fa jalasa fiha amma ɗayan su cikin biyin da suka rago sai ya hango akwai wata kafa da mutum zai iya shiga ya zauna fil halqati a cikin kawanya ko zoban da aka yi na almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa fiha sai ya zauna a cikin wannan kafa sai ya cika kafa wa amma al-akhar fajalasa khalfahum shi kuma irin sai wajen da zai zauna ba sai ya zauna a bayan halqa dama daga cikin ladubban halka idan ta cika haka an yi zobe to sai wani kuma ya zo sai ya kafa sahun baya a sake ɗauko wani zoben haka ta a zagaya idan aka sake haka sai ta zagayawa baya cikin ladabin halka mutum ya zo ya zauna a tsakiya ba za ka zo ka shigo tsakiya halka ba an yi ƙawanya haka an yi zobe ka ba ka samu waje ba a zo ba sai ka ce to barka da su iya kai ba ba a yi malamai suka ce ba makaruhi ne an hana hmm, ba ladabi a ciki sai dai ka tsaya a baya ka ta kafa wani sahu in na ce sahu yana nufin wannan zoban da za a sake yi ka tashi kafa wani wa amma salisu fa azbara zahiban shi ko na uku kawai ke juya baya kawai tafiya shi ba wajen su bane ba yin wajensu ba ne ba wajen shi a wajen falamma faraga rasulullah kullum lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kama karantar da sahabbansa abin da yake karantar da su qala sai ta ala kuma an an-nafar thalathati ku tsaya in ba ku labari game da waɗannan mutane guda uku mana amma ahaduhum amma ɗayan su na farkon fa'awa ilallahi Allah fa'awahu Allah ya je ya samu mafaka a wajen Allah Allah ya bashi mafaka sun eh. haka ce awa ya'awi awa ya'awi shine mutum ya fake shi sa ko komawa mutum ya koma gidansa ko ya kwanta ya koma gidansa domin ya kwanta ana cewa awa haka idan mutum ya je ya dauki ya je zai kwanta a gidansa ana cewa idza awa ahadukum ila firashihi iza awa ahadukum ila mabdi'ihi amma idan aka ce awa eh awa to ya bashi wajen kwanciya ke wannan sai ya zama awa sai ya zama sulasi mujarrabi ke shi kuma awa ya zama sulasi mazidi an kara wanda dama karin na nuna ta'adiyya wancan da kansa yayi wannan kuma an mishi mun gane wannan ita ce bugar da tafi haka al al-asma'i al-imam abd al-malik ibn quraib ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha aka yi tabbatar akwai wanda suke ganin da awa da awa duk ma'anar su daya to shine fa'awa ila Allah fa'awahu Allah ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya bashi mafaka wannan ɗan inda ya samu din to mafaka ce ta Allah ana iya fassarawa cewa inda ya zauna din nan aljanna Allah ce tunda hawa ila Allah fa awahu Allah wanda ba shi mafaka na farkon su kenan wa amma al na nabiyin kuma fastahya fastahya Allah ne sai ji kunya Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi ce fastahya ya ji bai tafi ba. Ya ji kuma suka fassara ya ji kunya a matsa masa sai ya tsaya a bayan halka. Shi ma fastahya Allah minhu shi ma Allah ya ji wanda Allah ya ji kunya shi ma babban mutum ne. Kwallon Usman Ibn Affan kenan ko? Allah a tsahi min rajulin tsahi minhu al-mala'ika. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه شيكو نأكم يا كود كيدا قبرن ألا ألا ما تبا بونشي دش فأقول لا شغاو ألا تبا بونشي دمتن أشي كي تشيني وانا حديث malamai sun yi maganganu da yawa na sharhin hadisin da farko al-islam ibn abdulgarri al-qurtubi rahmatullahi alaihi yana faɗa a cikin al-istisqa yake cewa fi hadal hadisi ma'anin min adabi mujalasati al-alim alim a cikin wannan hadisin akwai ladabban zama da malami ya ake zama da malami mai karanta suwa sannan wata halluki ilai sannan kuma da ladabban yin zama a matsayin zobe a gaban malami hadisin ya karanta da mu wata khabbi fi halqatihi ila furqatin in kana fiha sannan kuma hadisin ya karantar da mu ya halatta ka ɗan yi tattaki domin idan ka hango wata kafa ka je ka cike ta a gaban malam. ya halatta idan ka hango akwai wata kafa da za ka cike mutane sun batta kuma waje ne da za a zauna a ciki bisa limam na bulbarci za ka bayani akan wannan da ya halatta domin wancan shi ne sai ya ga furjatan a galasa fiha ko ya ga wata kafa sai ya je shige cikin wannan kafar ya zauna shi ne wannan awil julusi haifun ta hadis talabin majalis wa gai gudale sannan kuma a cikin hadisin an karantar da mu mutum ya zauna gwaggwadon inda majalisi ya kai idan ka zo waje ka tarar da an zazzauna a gaba to kai ka zauna a inda ka samu wuri ka zo na inda ka samu waje babu wajen da za ka shigo domin ka toshe ka zauna a wajen sai ka zauna daidai inda majalisi ya ce inda sahu ya kai in yadda kake a masallaci in ka zo masallaci inda sahu ya kai nan kake yin sahu ko sannan ya sake faɗa a cikin at-tanjid lima fi al-muwatta' min al-ma'ani wal asani yake cewa wa fi hadha al-hadith al-julus ila al-alim fi al-masjid a cikin wannan hadisin an so a rika zama a gaban malami a masallaci malami ya zauna ya kulla majalisi a masallaci yana karantar da mutane sannan kuma an faɗaɗar da mutane su kuma su zo su rika zama a karatu وفيه أن الآتي يسلم على المقصود إليه sannan kuma a cikin hadisin an karantar da mu idan mutum ya zo ya sallama zuwa ga wanda yake nufi ya zo wajensa kama yusallimu al-mashi ala kamar yadda matafiyi ke sallama da mazauni wanda yake zaune kai ka zo yanzu to kai za ka yi sallama ko kai gaisuwa warrasibu ala al-mashi kamar yadda kuma mahayi yake ma mai tafiya a ƙafa sallama sannan wa fihi takhaffi ila al-furaj fi halqati al sannan a cikin hadisin akwai tattaki mutum ya je domin ya toshe kafa a majalisun malami idan hango ka hango akwai wata kafa da ake aka batta ba a cike ta ba to sai ka je ka cike ta domin waɗannan kafafan da ake bari mafi yawanci shedan ne shedan ne yake so ya shiga cikin mutane haka mazo sama ya faɗi wata rana an yi tafiya ta habban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kowa ya samu wajen zaman shi kai wani ya zauna can wani ya zauna can wani ya zauna can maza su mai daga murya daga ne su ce musu maza maza su zo su haɗe shi ɗan ne ke son ya raba zukatansu shi yasa ya haɗa su wance ya na can wance zo na can irin zaman yan marina a majalisi na ladabi majalisi na ka'ida irin zaman fada ake son hali ai ba za ka shigo fada ka zauna da kan dama ba to majalisin ilimi ya fi fada ya fi fada shi ya fi kamata a masa ladabi a fada idan ka tafi gaban sarki kamar yanzu mai martaba cikin mu na zazzau Allah ya kara masa lafiya in ka je fadar ka ba zama da kage dama za ka yi ba amma ya ake ma yi ilimi kowa zai zauna yadda ya ga dama a talabijin ana nuno mutane ba su jin kunya a ga mutum ya zo da ilimi yana bacci ya kwanta kawai sai har tsaka ke wawa duniya na kallon ka kana nuna kai wawa ne ka zo majalisin ne kana kwanciya kuma duniya na kallon ka yanzu irin su suna tv da waye da waye tv tv mutum da suka ganka ka tona ma kanka asiri baya cikin ladabi in kana jin bacci ka tashi ka tafi ka kwanta amma ba a kwanciya a majalisin ilimi in kana jin bacci ka tafi gida ko kana jin gajiya sai ka je gida kai baccinka amma ba a majalisin ilimi ba kuma ana nuna ka a talabijin ni sai na girmama abin Allah ne mu to shi ne a ciki akwai wannan tattaki in ka hango akwai wata eh, wata kafa da aka bari sai ka zo ka cike ta kar ka bar ta din shi idan ne yake son a yi a wajen ya zauna a wajen sannan watan ku takhatti ila ghairi al sannan kuma an hana a majalisi idan ba wata kafa ka hango ba a rika zuwa kana cewa a matsawa a matsawa da wani ya shigo majalisin ilimi ana zaune sai ya rika sa hannu biyu yana wa mutane haka sai an mushi waje a'a ijlis haitu yantahi bika majalis ka zauna daidai inda majalisi ya kai tunda daga baya ka zo dama mazan sama ya faɗi ya ce wasu ba za su gushe ba suna zama a baya har Allah mai da su yan baya aljanna hadisi ne sai duk wanda ka yana kan ya zauna a baya a wajen alkhairi to abin da yake kudurta ma kansa a zuciyarsa kenan a gaba ake son ka zauna a wajen alkhairi hadisi ne sahihi yana cikin ashabu sunan sun ruwaito shi la yazalu ahadukum wa حتى يؤخره الله عن الجنة وإنه لمن أهلها أينكو بزي وشي mai da kanshi baya har sai Allah ya mai da shi baya a cikin shiga aljanna alhali yana cikin yan aljanna kawai aika cewa a wuce a wuce a wuce kai kuma baka ba sai zuciyarka ta kai jinin ka ya hau can sannan sai Allah ya tausaya maka sai kila ka shiga shine wannan yadda kai ake son a tahu a masallaci ka samu sahun gaba ɗin nan da manzo sani ya ce da mutane sun san falalar sahun gaba to da sai a rika cewa a yi ƙura'a sannan mutane za su samu sahun gaba amma shi wani kawai shi ya zo ya zaɓi ya zauna a baya babu alkhairi a cikin wata sai al'imamu al'imamu ibn abdulbaz ya ce وليس ما جاء من حمد التزاحم في مجالس العالم والحب على ذلك بمبيح بمبيح تخطي الرقاب إليه baya cikin abin da aka yaba da aka ce ana son a zo a rika gaggawar zuwa wajen malami gaba-gaban malami baya cikin abin da ake yaba kuma mutum ya zo ya ce to bari ya kan daddafa mutane yana taka wuyayensu ya ce sai ya je gaba-gaba a in ya yi lati to a baya amma in ba lati ya yi ba to ya zo ya zauna a gaba shi ne ya ci kun ga yadda matsalolin suke a zauna a gaba shi ya ci shi kuma latti dama ga baki ɗayansa sharri babu alkhairi a latti to idan ka zo latti sai ka tsaya a can baya daga nan mala'iku suke fara raba lada in aka gama badawa in ka samu uhu ka samu kuma shi ke amma ba a ce sai ka zo ka tattaki ka zo gaba ba alhali ka yi latti sai ya ci gaba da cewa lima fi zalika min al'aza domin ka ce sai ka yi tattaki ka rika buɗe mutane za ka cutar da su kuma an hana cutar da musulmai kama la duhu takhatti ila sama'il khutbati fil jumu'a kaman yadda baya halatta ranar juma'a rika tattaki ka buɗe mutane ka ce sai ka zo gaba alhali kuma ka yi latti annabi sama a hadisi ya hana mutum ya zo masallaci ranar juma'a ya yi latti to ya tsaya can baya an fara hudu ba baka zo da wuri ba to ta can baya ka ce dole sai ka zo ka samu gaba alhali baka zo da wuri ba wal ne haka a idi wa nahum zalika ko makamancin haka fa kadhalika la yajuzu takhaffi ila al-alim haka nan baya irin yadda wancan bai halatta ba to haka ma idan malami na karantarwa baya halatta ka ce sai ka zo gaba alhali yi latti sai dai idan wata kafa ce ta gani mutane sun fata kuma za ka iya isowa ba tare da wata damuwa ba to babu laifi a taho domin ka cika wannan kafa amma in latti ka yi to baya halatta ka zo ka ce sai ta rika yi a ciki akwai abu na farko dai bayan cutar da mutane da za ka yi akwai ɗauki hankalinsu sannan akwai ɗauki hankalin shi kan shi malamin ya karanta suwa إلا أن يكون رجلا مفيد قربه من العالم فائدة سيدي إذا متن وندع زمن شكو سد مالني أخي فائدة كما سيأتي لشن ساعة عانة سيدك يومن أنت عاجزين دي يدي كي بتكبع misali sai a ce shine mai zama malam baki yau sai ya latti kaga yufidu qurbuhu fa'idatan min al'alimi kusancin shi da malami yana da fa'ida ko to anan ya halatta mutane su bubuɗa masa shine sai al-imam ibn abdul bar ce wa yusiu ilman fa hina idin an yuftaha lahu to anan ya wajaba tun da yana da wata fa'ida da zai zo ya fa'idantar zuwansa kusa da malami yana da fa'ida to anan ya halatta ka busa masa ko da yayi latti a ce ma mutane tafassahu ko idza qila lakum تفسخ في المجالس فسخ في ثبوت في ذوجة لئلا يؤذي أحدا حتى يصل